Wannan shiri na rabawa 'yan Najeriya lambar zama ɗan ƙasa kimanin miliyan 200 na zuwa ne a daidai lokacin da rundunar Operation Lafiya Dole mai yaƙi da Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya ya farlanta mallakar lambar ga mazauna yankin. To ko da akwai alaƙa tsakanin yunkurin na hukumar ba da katin zama ɗan ƙasa da batun tsaro? Tambayar kenan da na yawa a janar manaja mai kula da aikace-aikace na hukumar Abdulhamid Umar Umaisha. Alaƙar zuwa gurguje shi ne arewa ta masu gabas inda muke da borno state adamawa da yobe inda ake abin nan zancen tsaro babban zance ne ita numban da muke bayarwa yana taimakawa masu aikin tsaro su iya sanin waye ne mai laifi waye ba laifi zancen tsaro ba wasa da ita mu amfanin wannan shaidan da muke ba 'yan najeriya akwai zancen tsaro na a san mazama ƙasar najeriya kuma wanda aka tare ya iya nuna ji asalin ɗan ƙasa ne. to ranka da yi min bayani cewar akwai waɗanda suke karɓar wannan katin waɗanda ma ba 'yan najeriya ba ne gaskiya ne? eh wannan zancen gaskiya ce domin akwai maƙwautanmu masu iya zamurowa su zo su yi constitutionally mu ba ba mu wannan yancin na iya cewa mu zame wannan dan kasa wannan ba dan kasa bane amma aikin iya lissafa waye dan kasa na hannun yan immigration muna aiki tare da yan immigration ne da gaske ne akwai yan makwabtan masu shigowa amma ba mu da na'urori na iya sani Abdulhamid Umaisha ya ce hukumar bada katin zama dan kasa na maraba da yadda rundunar operation lafiya dole a shiyar arewa maso gabas ta farlanta karban wannan kati ga mazauna yankin. ne. Eh, e mu a nan farin ciki muka yi sosai don dama can 'yan Najeriya mun kira mun yi kira mun kira mutane da yawa ba su fito sun wannan wannan wannan wannan ah, registration da muke yi ba yanzu da aka sa ta dole kaga mutane sun fito sosai masana tsaro irin su dr kabiru adamu na ganin muhimmancin wannan aiki lalle ba shakka rajista na ɗan ƙasa yana da muhimmanci ga tsarin tsaro na farko shi zai ba ma hukuma ko wace iri ce ta san wane ne ɗan ƙasa mai ma yake yi me yanayinsa alƙaluman da za a tattara ta wurin wannan rajista din kasa za ta yi amfani da shi wurin duk wani tsari na tsaro wurin bincike misali wani ya yi wani laifi ana son a gano wani ne shi to wannan ma na iya taimakawa don kafin a yi rajista din ana ɗaukan wa'yansu muhimman abubuwa daga shi wanda za a yi ma rajista wanda turanci ana ce musu biometric wato ɗan dangalan hannun yatsan mutum da kuma wani lokaci haddana ido ma. Yanzu dai abin jira gani shine irin tasirin da wannan hoɓɓasa zai yi musamman ga sha'anin magance matsalar tsaro a Najeriya. Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.